mu je Najeriya inda a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar kasar rahotanni na cewa akalla sojoji ashirin aka kashe a wani kwantan bauna da 'yan bindiga suka musu a ranar Lahadi da daddare yayin da sojoji bakwai da 'yan bindiga biyar suka jikkata. Rundunar sojin saman Najeriya dai ta tabbatar da cewa jirginta mai saukar ungulu wanda ya kwaso jami'an da suka jikkata zai kai Kaduna ya fada a ƙauyen Cikuba da ke karamar hukumar Shiroro. Honorable Akili Isiyaku Kuta shine shugaban karamar hukumar shiroran ga kuma karin bayanin da yawa ibrahim isa abin da muke samu a security report mu da mutanenmu da suke cikin wurin tun da barayin suna cikin wurin to daidai lokacin da abin da muke da sani lokacin da jirgin yake wucewa ta bangaren da barayin da suke wurin ne da suka yada zango to jirgin kuma ba wai ya je operation bane ita tana da wucewa ne tana so ta je ta muke a zuwa kaduna To mm. a daidai wurin da nan barayin suke daidai a wurin da suka albeta a bisa abin da rahoton da mu muka samu. Menene to ya eh, kai jirgin wannan wurin? A jiya ba mu da labarin amma kaman a yau mun samu labarin banci abin ya faru kaman cewa gaskiya akwai irin harin da aka kawo ne a wani local government a ushishi to gaskiya sai mutane banza sun riga sun jima mutane roni helicopter ta je ta tashi a wannan wuri ne da ta je ta san yanayin abubuwan da suke faruwa to garin ta shine cewar wannan itlayin abin ya kasance da ita wato abin nufi jirgin yana dauke da mutane kenan to ba zan mu iya mu faɗa adadin mutanen da yake ko kuma da suke cikin wurin ba tunda abin da aka ce mutane sun kone kuma kai ba kana wurin ba ne kuma baka wurin da aka yi lodin jama'an kuma Allah ya kawo muna dan sauki a wannan local government gidajen da abin ya fada a kauyukan in ma an rasa rai to bai zama da yawa inda ake tunani ba to amma a can inda aka yi artabu tsakanin su jami'an tsaro da 'yan bindiga da bayani haka da kuka samu na ko an rasa rai haka don wasu rahotanni na nuna cewa akalla sojoji ashirin sun mutu. Gaskiya ai ba wai su 'yan jirgin ko kuma su je wasu tunkari eh, wayan nan mutane a'a ba haka bane. Jirgi tana tafiya ta na ko Kaduna ba wata je ta tinkare su bane duk hmm. da ba wata san da su a wannan wurin bane ko ta san da su a wannan wurin bayan da za a yi faruwa hakan kuma mu ma muna da jami'an tsaron da suna nan a wayannan ƙauyuka sai dai illa gaskiya jami'an tsaro ba su riga sun wadatar da mu a wannan yankin shiroro bane kuma gwamnatin jiha suna kokarin su su ga cewa an samo isassun wayannan jami'an tsaron daga Abuja tunda muna da daji da yawa wasu rahotanni na nuna cewa da sojoji haka da suka je yin kwantan bauna ga su waɗannan 'yan bindiga har a nan kuma aka yi artabu aka yi wa wasu rauni wasu kuma suka mutu a wasu lokuta an yi irin makamanci haka amma wani gadon da ya faru a jiya gaskiya ba haka bane ana maganar tun ranar lahadi da daddare dai da nike shiro local government security gaskiya ba ni da wannan security gathering cewa aka gaya mini wa cewa sojoji ne sun shiga kuma gaskiya tsakani da Allah in waya nan akwai operation makamanci haka gaskiya ana bin doka ana sanar mini cewa za a je operation a wuri kaza kaza kaza To ina ga batun su 'yan banga haka da aka ce su ma lamarin ya ritsa da su. Gaskiya rahoton nan ba mu riga mun ni na samu wannan rahoton ba matsayin chief security na shi role of government. Kuma ba ku ji wani abu ya faru ta can ta bangaren wushishi din ba. Ba bangare na bane ni na roro nike. Din da na san ya faru a shiroro of government shi zan iya faɗa. honorable akilu isiyaku kuta kenan shugaban karamar hukumar shiroro a jihar niger to yanzu haka ina tare da ibrahim isa anan nan ɗakinmu na watsa labarai wanda ke bibiyar wannan labari ibrahim kamar bayanan da ake samu game da wannan labari na cin karo da juna shin me janyo haka to imamu ba za a iya cewa cin karo juna wannan labarin yake ba kawai dai za a iya cewa suna yi wa juna ne shigar gizagizai wato abu biyu ne suka faru a ƙananan hukumomi biyu mm. shi wannan kwantan bauna an yi shi ne a ƙauyen kundu na ƙaramar hukumar shi tun shekaran jiya lahadi mm. kuma a nan ne aka yi ɗauki ba daɗi da 'yan bindiga har sojoji da 'yan banga suka rasu ko da yake da azuma kai tuntuɓin harshe kake cewa 'yan bindiga biyar 'yan banga ne biyar eh mm. wasu kuma suka jikkata sai kuma jiya litinin aka yi haɗarin jirgin na soji mai saukar ungulu a cukuba a ƙaramar hukumar shiroro bayan jirgin ya kwaso waɗanda suka jikkata sai dai abin da ya janyo wannan sarkakiya imamu shine sojoji ba su yi bayani akan wannan lamari kai tsaye ba face wata sanarwa da rundunar sojin sama ta fitar cewa shi wannan jirgi mai saukar ungulu ya yi haɗari ba ta bayanin ko an mutu ko menene adadin waɗanda suka mutu ko me ya faru a can a wushi shi ba mm. amma dai ta ce ana ƙoƙarin kai ɗauki ga waɗanda wannan lamari ya ritsa da su amma kuma su bayanai da mahukunta daga jihar Niger suka yi cika da irin su sanata Sani Musa da wasu mm. jami'an banga a can jihar Niger sun tabbatar da cewar an yi wannan ɗauki ba daɗin kuma an rasa rayuka a ɓangaren soji da kuma 'yan banga. To kamar Ibrahim Isa akwai wani ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu a wuraren da waɗannan wato harare suka faru? To zuwa yanzu dai kukan da masu jami'ai suke yi shine wannan wuri da an samu sauki na hare-haren nan amma yanzu abin ya ƙara munana don haka suna bukatar jami'ai wato hukumomi na gwamnatin tarayya su taimaka wajen ɗauki ga wajen kai musu ɗauki game da shi wannan lamari. tuba da Ibrahim Isa kenan abokin aiki na da ke bibiyar wannan al'amari da ya fara a jihar Niger. To daga Naija yanzu bari mu je jihar lagos inda rundunar sojin Najeriya ta ce za ta fara wani gagarumin wato aikin tabbatar da bin doka da oda a kan hanya tsakanin jami'anta